to masu kallon mu a gurguje dai da fatan an kwana lafiya an wuni lafiya to masha Allah ga mu a gidan nan ban birnin dukkan a filin wasa da ke nan babban tiyata wato gidan da ta mamman shata wato a gidan damban dan sakwato tambol din masu kallon mu ga damban nan tsakanin shagon giduwai da kuma shagon bc masu kallon mu don gane kai ga dai wannan wasa nan ko masu kallon ayya masu kallon amma alƙalin wasan bai ba da wasa ba gashi nan ya ma ba shi hakuri ya ce ya ya hakuri ba. masu kallon ga a shafanan ya kamo dan daba wato ya kamo ba haka mai da kuma ga wannan daba to masu kallon mu dan bane gashi nan dai da bakon mai bulala da dan da batulan wanda shi sarkin yakin mawakan dabban ya hada masu kallon mu tsalhama boburi ne ya ɗauko wakar shi ajiyar ɗan digirin shi ma gashi nan a gaban shi masu kallon mu a shafa sarki yaƙi mawaƙan damban ne da dogon aleka ga wannan rawa na wanda kuke gani suna yi masu kallon ga manin gargocin da nan yana fesa wa dan dabar tulan ruwa da kuma bahagon mai bulala to masu kallon mu ga wannan wasa nan an take tsakanin bahagon mai bulalan da kuma dan dabar tula kada kuma ta gajeren shine dan dabar tula daga bangaren wato arewa shi kuma bahagon mai bulalan shine shi bahagon mai bulalan ya kashe dan dabar tula Thank you. Na gode ma Allah, na gode. to ga dai wannan wasa nan dai ba su kallon mu ku biyo mu ga wannan wasa nan ga wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa to alƙalin wasan ya ce su je kowa ya sha ruwa

wannan kenan shi ma sarkin yakin damban mawakan damban ya ɗauko waƙansa Bata Isaka da kuma ciyaman wannan kungiya na yan Traditional Boxer Association kasar Najeriya suke magana ga sanan dai da junansu. ba mu dai san abin da suke tattaunawa a kai ba masu kallon masu kallon mu jiniyo garkuwacin do kenan da shi da wato yayan nasa garkuwacin da suka yi magana ya sauka ya koma baya to masu kallon mu ga turmi na biyu na an fara dawowa tsakanin bahagon mai bulalan da kuma dandabar tula. kallon mu ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan ga dai wannan wasa nan To masu kallon mu ga nan dai an rabu wasan ya ba masu kallon kalin wasan ya raba wannan wasan ya ce wannan wasa ya yi sai kuma gobe don Allah ya kai to masu kallon mu ga manin garkuwar cikin nan da kuma ajiyar nan garin to ga ajiyar nan da nan da jiniyo garkuwar cikin To masu kallon mu ciyaman tambol ya faɗa ya ce za su dambe da shi a jiya ɗan digirin masu kallon Masu kallon mu bacin an gama damban bahagon mai bulalan da ɗan daba tula sai ga damba ya ƙara shigowa tsakanin dogon aleka da kuma bahagon na ondo. ga ciyaman nan ga ciyaman nan yana magana a makirfan da kuna ji kun ji dandan da mahadi guda uku kuma ba mu kira kowa da lokaci ya yi zamu fara garkuwar cizo zai dambe da alam ba ta isa shi ne dambe na farko dambe na biyu to a zai dambe da mani da kwanci ba hakan zayyana kan da batuna wanda shi ne kan da batuna yadda rabi da ya sarka ce wallahi sai ka ci gobe an na shekarar ta gobe sai ka sarki duk ka musu wani sarki to masu kallon sarki garkocin da ke nan ciyaman yake magana a kansa ga bahagon zayyana nan ga su mai bulala da manin garkocin do to masu kallon mu wannan wasa nan Shisha, takwas takwas to ma babu wanda ya kai wa dukkan duka shi ma dukkan amma Allah ya sa bai ba to kallon mu a dawo cikin gidan da dawo kai kai ya not treated in this color. We got it. We are the one, Thank you. ka பண்ணணும் சொல்லுவோம்ல To masu kallon mu ga dai wannan wasa na yadda ya kaya. To masu kallon mu bata an gama damban dogon aleka sai kuma ga damba ya shigo duk da daidare ya yi tsakanin bahagon zayyana da kuma wato bahagon gamban sisko mai gajeren wandon shine bahagon zayyanan daga bangaren gurumada shi kuma mai dogon wandan shine bahagon gamban sisko daga bangaren kudu Daga kocin da zai To masu kallon mu sarki garkuwacin da ne da shafa sarkin waka masu kallon mu. diskon ne da bahaban zayyana duda da dare ya amma kama ga sarki garkocin da nan ya shigo tsakiyar su yana nema kamar ya raba wannan wasa to to masu kallon mu to masu kallon mu Yeah. to ka dai wannan wasa na ka wannan wasa na masu kallon duk da dai dare yayi amma al'umma kowa ya tsaya ya kalli wannan wasa ya ga yadda za ta kasance tsakanin bahagon zayyanan da kuma bahagon gamban siskon Karaba, karaba, karaba da Ga dai wannan wasa Ta kallon mu!